اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دوتن تقف وطن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu لتاريخ da أربعين hudu الله تبارك وتعالى مكرر Allah يمنى wa da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin su bayansa muna nan cikin eh, noniya sai dai nan bai ba shi shafi ba ko sai dai shafin da mutane suka rubuta amma a matashiyan karatun can baya yana nuna mana yake cewa a ƙarshe inda ya ƙare eh, akwai mai shaɗai yake mai ne daga nan وما كان أهل التعقيل والأولياء إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون الصادقون باوانا بني بابا yadda ce ya kawo misalai na kwautan wurin inda aka kwana kan fasali ne to ina ne inda yake wa hudu ka amsalu tuna karatun ba na buga a a waka sun sa ne ba da shi can baya inda ke cewa fahina idin shammar al-musbitu ko an sakin wa a azmihi wa a kadali kai ba shi ne ba <laughs> ba shi ne ba eh? ba a sassan ba ne a wannan ɗin karfi da za ta yi illa iya kaje ne ba mu duba da kyau ba eh inda aka ce akwai misalai har yana cewa zai yi littafi a kai me ce misalan a kai a baya aka faɗe su kai dai fa kada ban gaskata ka gaskiya ne <laughs> kada gaskata ka duk wani misalai suna kwakwalwa da to ala ayyati halin kwaslu mu dai kawai wa hadhihi amsalun hisanun مضروبة للمعطل والمشبه والموحد اجتوا وإنن ذاك جبمو misalai kyawawa wanda aka kawo su shi na da an buga misali an kawo misali a wannan misalin da aka kawo wannan mu'affili ne mu'affili kamar yadda aka yi magana a baya kuma za a ci gaba da yi mai kore sunayen Allah da siffofinsa jahamiyi wancan mushabbihi ne shi wancan yana Allah baya da hannu Allah baya sama haza mu'affili wannan kuma yana cewa Allah na sama kamar da yake kan gadon shi Allah na da hannu irin nashi ai dukkan su maɓannata ne ayyuhuma akfaru dukkan su kullum wannan yana kore duk wani suna na Allah yana kore duk wani siffa na Allah shi kuma wancan yana cewa a ah, Allah na da siffa irin tashi yana da kafa irin tashi shine mushabbihu wal muwahhidu sai kuma zakan tsakiyar sai kuma wanda ya kadaita Allah kamar ka ce wani wurin zai tafi da zarfa a sunni ko ce masa al-musbitu al-musbitu mai tabbatar da sunayen Allah sai dai ya kaɗe tasu laisa ka misali shai an gane su uku ike zo zai kawo mana misalin kowanne daga cikinsu misalan kenan ike da kartu suwa an fila قبل الشروط في المقعود فوق اي ايه uku kenan eh ya abu guda ɗaya yana haɗe da ɗaya amma da ya ƙaru kenan za a ce eh akwai mushabbihi wanda ana son a zagi da sunna sai a ce masa mushabbihi ne kada ne ya ce masa mushabbihi ne haka ne mushabbihu don kada ka ce bil mu'aqqil da ka cire wawan din yana nan hawo da wawan din nan shi kenan matsalan ba matsala ba ne ba mu gangana zakartuha na kawo waɗannan misalai qabla shuru'i fil maqhudi kafin a shiga abin da ake nufi da shi menene za a yi za a yi bayanin sunna da bayanin bid'a fa inna darbal amsali gaskiya ba fa da su ba dan dai kawo misalai mimma ya alifu bihil aqalu na daga cikin abubuwan da hankali kan kawar da damuwa in aka kawo shi misali ba da an yi karatu an yi karatu da zai fita da sosai irin abu ga misali in an bugo misali za da abu ya fito ko yana daɗa fitowa ƙari ha al-ma'aqula don kusanto da su abin da ake fahimta min al-mashhuri aka buga misali da abin da ke gani da ido ai kaga ta ɓangaren ba za da ba ko ilmul bayani ba tashbihi mushabbahun wane ne wane ne yana da a fitar da abubuwa karari وقد قال تعالى وكلامه المستمل على أعظم الحجج ثم دي تبس الله تعالى يا شيخ wanda shi ko maganan Allah baraka wa ta'ala wanda ya tattaro ala azanil hujaji mafi girman hujja wa qawafi'il barahim da dalilai yankakku yake wa tilkal amsalu nadribu na wancanan ka misalai muna kawo su ne ga mutane muna buga wa mutane su sai dai wa ma ya aqiluha illa alimuna ba masu fahimtar waɗannan misalai sai masu hankali domin fahimtar tashbihi a kamanta maka kaza da ka sani da kaza ko kuma kaza da ba ka san shi ba da kaza wannan kaza din da aka kamata maka shi shi ka san shi ka kalle shi da ke sai ka dawo na baya to wannan din irin wannan ne amma wannan misali ba kowa yake fahimta ba sai dai waɗanda suke da ilimi kisa idan aka buga misali aka buga misali ka karanta ka karanta baka gane ba ko wani ba bawan Allah sai fashe da kuka gane daga cikin malamai da tana misali ban gane ba an yi an yi ban gane ba ta gani duba daga cikin misali a ce maka misalun nari da misalun ma'i nan Eh? misal nariyun da misali ma'iyun kasan an buga misali a wurin nan tsakanin gaskiya da ƙarya imma wancan na da baqara ko wannan na suratul ra'd ne ku inda Allah kawo misalin musulunci da ruwa ya kawo misalin sa da wuta ana ce maka an misalin nariyun da misalin ma'iyun don ka je ka karanta ka karanta ka dawo ka tsaya ka dawo ka tsaya ce to ya za a yi kai ka wuce shi za ka daga cikin alimuna kuma ya ake luka illal alimu to ko ya kamata ka tsaya kai tanadi ka shirya kwakwalwarka ka wasa kwakwalwarka duk wani misali da za a buga da ya ta yi ka tsaya ka tsara hankalinka ka sai ka gane shi don ka zama daga cikin ma'abota ilimi misalai Allah na buga misalai alƙur'ani da buga misalai amma ma ya aqiluha illa al'alimu kaga ka ana buga misali da kuda ngo la yastahisu muni ne ma ku an yi dariba Allahu masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha to wannan kenan suratul an kabuta ayar nan take arba'in da uku aya wa qad istamala minha ala bis'atin wa arba'ina masalan wayannan misalai kenan na cikin alqur'ani idan ka biyo misali ɗaya bayan ɗaya sama da arba'in amma ba na jin ya tattala su a nan amma ya an buga misali a cikin sama da arba'in da ɗoriya wa ba ba'adu salafi ya kasance wani daga cikin magabata a ji kansu idza a masalan in ya biya misalin da aka buga lam fahamku bai gane ba yashaddu buka'ahu mukan yi ta koka ya yi ta domin dai ba misalin ne da yi ba shi ne bai gane ba bai daga cikin waɗanda Allah ya fafa cikin malamai kaga mutum na son a duniya zai zama ulul ilmi shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi mutum ya fita ciki aka buga misali mutum bai gane ba ya zama daga cikin mutanen gari hawamu yana cikin hawamu Allah ya ce bai daga cikin masu yin wa Allah shaida amma ma dama mutum ainihin abu uku ne Allah sun mala'ikunsa sai kuma malaman tauhidi malaman addini shi ne na uku to gashi Allah ya buga misali a lissafinsa ya je ya dawo bai gane ba ya je ya dawo bai gane ba sai fashe da kuka ya fita daga cikin zaɓaɓɓun Allah da mutum bai da cikin ɗanyen magana ne bai da cikin zaɓaɓɓun Allah ya za ce fafutuka ɗalibai a yi a yi fafutuka ba ka zama malami na ƙasa ba ko na jihar ka zama malami mafahi mahalin alkur'ani da sunan manzo Allah kawai ya ishe ka wannan ya zama hakikin cikin shaida Allah ya faka ciki. Hmm? Eh. gano haka wato ije mu a wurin mu malami ne tukuna an ya gano irin wannan har ya tafi yana nema ya gane wasu misalan bai gane wasu ba ai ka ga mutum bai da wuri ba tukuna idan ana maganan malamai ana maganan ilimi ai ban gwada ka koma karatu kai kallo inda za ka tawagar da za ka neme ko kaɗan shiga ciki ɗalibai su ma ka raka su a baya baya inda ɗalibai suka zama suna karafci ya kai kalla wata ɗalibtaka ba kuɗi ne ba ba danganci ne ɗalibtaka ba ba wani rashin kunya ne ɗalibtaka ba ka tashi ka zagi wanda ba a iya zagin sa shi ke nan ka zama ɗalibin ilimi ba haka nan ilimi ba wannan ganganci ne hauka ne galar ke da wanda ba a iya zagensa wanda kowa na jin kunya shi kai kuma ka tashi ka yaga shi ba shi ne ilimi ba tahawur kenan tahawur duk da mutahawurai yanzu kusan su aka ɗauka su ne malamai duk ɗan ganganci mara kunya zai iya zagin kowa ya to shi ne malamin addini kuma al'amuru bil aksi amma wurin Allah da wata ne وكان بعض السلف يقول إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بقاؤه ويقول لست من العالمين أنا دجت كبرات إليه وسنستعد لها إن شاء الله كتابا من نكتنما ذا معارضة عن اللي وسنستعد لها سوء anan misalan kitaban mustaqilan insha Allah ibn qayyim kenan mutadamminan littafin wanda ya tattaro zai asrariha sirrorin misalai na Allah wanda ya kawo alqur'ani wa ma'aniha da kuma bayanin kowanne misalin wa ma tadammanatu da irin abun da ya kunso shi من كنوز العلم نا تحقوكين علمي أقواتنا علمي وحقائق الإيمان بحقيقة الإيمان والله المستعان وعليه تكنا يا بدا ونا ذكر المصنف شيء ذكر المصنف شيء منها في كتاب إعلام الموقعين رب الله يا تطلع كتب ما في يوعى وانت الكافر har da shafuna amma ƙarshen ta shafunan mu musa ba kada kowa da irin nasu kofi yanzu dai sai mu karɓi wanda ya kunshe nama da nan misalan ita al-masalul awwal ya kirga ya hutar da mu kirgawa ma misalin farko sabatul mu'aqqili a thiyabu thiyabul mu'aqqili منطخة بعذرة التعريف وشرابه متغير بنجاحة التعطيل شيكايا معطلي واي معطلي يقول سقوط الله رسولنا ين الله كايا بيكي سنجدشي يا دما دما بحضرة التحريف دكاشن كأثر ورس shi karkatar da aya ka ɗauke shi tashi shi kuma mu'attile mai ƙorewa ya yi wanka da kashin karkatarwa kayansa ya yi dama-dama da wannan wasa rabuhu abun san mu'attile iliminsa kenan mutagayyirin gurɓatacce ne bi na jafafi ta'afili duk wanda isa shi ya halaka wannan kenan kaga mu'akkili babu wani abu nashi na ɗauka komai da aka koyar da shi ba mai kore sunayen Allah mai kore sifofin Allah wasu yabul mushabbihi shi ne shehu ya yi gari kayan mushabbihi shi kuma waye mushabbihi mai kamanta Allah mai kawo misalin Allah mai kawo misalin sifofin Allah idan an ce Allah na da fuska zai nuna irin tashi in an ce Allah na da kafa zai nuna kafa shi irinsa in an ce Allah na sama na kan al'arshi sai nuna kwasan kwasan yadda yake kwanciya kan daren shi sauka Allah ke kai saboda haka nan kaga kamar kishiyar mu'attali ne dama da dama za ka ga akwai eh, me ake ce masa tafarid akwai ifrat akwai israr wannan eh, tafariki mushabbihi shine tsallake iyaka hatta kai yana nuna ga Allah shi ko wancan da ya zo a ainihin maimakon ya taɓa shi da wani da shi sai ke so su kuma ba Allah bai da siffar ba ya da siffa bai da suna in ka dunkule wai ba a kamanta shi ma da akwai ba a kamanta shi da babu kaga shi a wurinsa ya kore siffofin da ya tsarkake Allah shi ko wancan ya kai wajen tabbatar da siffofi har misalansa yake kawowa biyu halakakku ne ina musulmi yake ina tsakiya ya tabbatar da sunayen Allah ya tsarkake sunayen Allah ya tabbatar da siffofin Allah ya tsarkake siffofin Allah ya siffata Allah yana sama da aka biyo shi ya faɗi misali sai ya tsarkake Allah ce laisa ka mithlihi shay Imam Malik shugaban masu ko jagororin daga cikin jagororin tarihi yace aka ce yaya Allah daidai kan al'arshi ita tuwa sannan ne ce amma kamar nunta ta jahuli ne الاستواء معلوم والكيف مجهول هذا يا ترك يا الله هذا يا تبتر يا ترك شيء وانا شين يا مسلمي وانا يقولي في فوفي دكتا غباكي يا دسونا ترك شيء ويا هلكا وانا يتبتر دسكو في هل يكي لنا فتن جائلين فو شما وانا يا هلكا يا ذكي مسلمين هكذا ai shi isa za ka ga a duniya ba wanda makiya Allah ke faɗa da shi ba wanda shaitan yake faɗa da su sai ahlus sunna suna da kiyar sannan alu sunnan babba duka ba waɗanda suka tsaya a kan karatu suka tsaya a kan rayuwa annabi rayuwar sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ai a kan waɗannan ɗinnan suka tsaya masu ake ba ko da za a kirka sunan sai a ɗauko sunan bayanan su ma ana musu gyara yanzu akwai alu sunan da suke musu gyara da kan zama su ta ibi su ibi su ne duk yan biyar. Sai da kanan muskinan musulunci da a suna da ɗaga karatu ne in ka yi karatu nan kana nan daidai da karatu in ka ba karatu nan ka ba addini kama kada yawai tabuna an ga dai yanzu musulmi na tsakiya shi ne wanda ya tabbatar ya tsarkake amma su wa'in kan ma'abalai sun tsarkake har kai sun kore su kuma wa'incan sun tabbatar har sun buga misali duka na baya baya halakakku na ƙarshe halakakku masu tsira su ne tsakiya daga cikin ala ausatuhu khairul umur ausatuha dama ba yanzu wasu zai ya fara haka ba ka dubi misali guda ɗaya amma baya cikin nan yahudu suka wulaƙanta annabi isa suka kore har da sai da suka kai suka ce shi ɗan zinari nasara suka tsallakar da annabi isa iyaka sai da suka suka ce ɗan allah ne wasu suka ce kai shi ne ma allah haka nan duk arna ne musulmi na ina na tsakiya saboda haka nan shi musulmi sai ke bawan allah ne annabi isa kuma annabi ita zakka da Allah bai da Allah bane ba shi kwana na tsakiya sun tabbatar da shakhsiyar katabawa kuma sun tabbatar da martaba da ta kasancewar manzon Allah da haka na su suna tsakiya a kwanakin sun sirki suna wannan tsakiya da musulunci ku da haka yan bidiya ma ya yi yan bidiya wancan yan bidiya za ku jina yawan bai mai sabon saboda littafin a kare akan wannan za a dinga rikici ya kamata ya zama an rike shi wancan sun zakalkale hatta kai suna tabbatar da siffofin Allah har misalai shi kyakkyawa wannan kuma sun koma baya suna tsarkake Allah har kai suka kore sunayensa suka kore siffofin musulunci shi ya tsakiya ai ga kusan na ƙarshen da suka zo mana ko yanzu har mu a ainihin musamman arewa duk inda ka shiga wa'annan ne masu koriya mu akalai ne ina tunawa tsofaffi tsofaffi wanda suka zama shekara daga hamsin zuwa sittin zuwa sama kowa ya karanta rashada tsalle ne bai shi guda biyu ba wanda ake cewa rashada har kira ne ake mata girma aka fi ki ba sanin Allah ba dai za ka je ka mafi suna wata kirari to shi ne za ka gana cewa Allah wala Fawqun, wala tahtun wala yaminun wala shibalun wala amamun wala wara wala dakhil wala al-kharij Allah baya kama, baya kafa babu shi a gaba babu shi a baya babu shi a dama babu shi a hagu babu shi a ciki babu shi a waje to in ka je wasu littafar su sun ƙara da ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu kaga wannan shi ke nan a ruwan sani ba Allah tun da dai ana neman ta'arifin babu wannan shine ta'arifin babu ko kaddan za ka ce malana ka san babu ce na san babu fassara ne shi a kaga zai ka ce abinda babu shi a ciki babu shi a waje babu shi a gare ba shi a baya babu a dama babu a hagu to yana shi ne babu ko shi kunan mu je هذه منفع من معطله kayan sawa yake yayi dama-dama da kashin karkatarwa ruwan sun saba ya yi fito-fito da na jafa a fili wasu ya bul mushabbihi shi kuma mushabbihi na tsawon ne akan mu tattake kan mushabbihu mudammakatun بدم التشبيه يا يعني زنا زنا بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل تفانسا أبين شانسا يا يعني دم الملك دروان تشبيه هذا كنا وإن من قد أبيو سيكون سبا وانده لا أنا قيسي بكها لك أكوني ثم تتمثلون إذا نوكو والموحدو in ya so ka ce almusbitu tsahirar tiyabi ko tsahirar saubi yana da tsarkan kaya walƙalbi zuciyarsa wanke take walbadani jikinsa tsab yake شرابه من بيض فلسطين ودم لبنا خالصا للس خالصا سائغا للشاربين abin shan ba ainihin yana fita ne tsakanin ciyawa da jini farasin wadali bayan idan dabbobi suka ci abin da suka ci ya je cikin nan nan ne za a tashi abincin ɗin daga nan a a raba shi tun da in aka fasa kamar yadda ne muktasar yi wani abin nan idan aka ciki tumbi ya shiga mutum ya ka san tumbi can kun ya su sake ta narka abincin ya narke daga nan ta tace mai kyan ya zama jini ya wuce zuciya can a face sabon dafa shi daga nan a raba wa cikin jiki to a tsakanin wannan wanda ake tasewa ya bar farko na asali sannan bai kai damu ba a tsakanin na ake samun nono kada kun ji ko ba ku gane ba eh? amma gane a cikin bai gane ba ya ji ne saboda mai haka dabbobi za su ci dusa za su ci ne za su ci wane ne in aka haɗa kan mai da na mutum mai da mutum ba haka da kashi take idan abin abincin ne ya wuce yin da zai wuce bayan tace wannan aka zaɓa musu ba duk da wata cewa ya je tsundun nan shi kenan za tsundun da zai toshe nan ya toshe nan zafi ne a ciki nan ne inda aka dinga dafa annabi wani sa a cikin kifi ɗumbin kifi Ta ce duk abin da ke ciki za ga ya irin wata narkewa daga nan Allah zai zo da rariyarsa wacce ya halitta ya tace wanda zai yi wa jiki amfani a sake miƙa shi zuwa zuciya ta sake tace shi sannan sauran wanda bai da amfani ruwan da ba zai amfani ba a sake shi tafi wurin gangarawa ba shi izini ya fita shi wannan yana iya tafiya tuttukan da ba ta da amfani a tura ta inda za a je ta ita ma tana iya tafiya daga nan ta yi ta yi mata notice ita fa fita waje za kai ba ita ba da bukatan ta ciki to wannan jini da ya tafi yana ya tafi kafin da san inda za a raba shi a cikin jiki wannan abincin da zai je kashi wancan zai je gashi wancan zai je wuri kaza wancan zai je a tsakanin na sai aka ware wani nono Shi ta tatacce halin sa'id annabi ma in ya sha ya ya ce Allah ka tsara mana wani an ka ba su nono ya kurfe ce ya Allah ka ƙara mana wannan nono in ya sha ya sha ya sha nono ce Allah ka ƙara mana nono don abinci ne madara abinci ba irin ba ba gani da shi aka rafa yaro daga lafiya daga lahira yake daga ciki akwai kuma shi na can da ake sha amma ran da ya rika da sai wani martaba aka ce zo ka tafi duniya in yana complain to abin da ke ba ku na kwarin ki za ku roma daga daga cikin nan to wannan abin shi ake tawar maka ya fara sha daga nan in aka horar da shi ya koma cin kwayoyi da nama nama da kuma nono nono in an sabu da ruwa ya haɗa ta ga sun guda suka kuma koma ci gaba da rayuwa akan wa'annan nono ya masa kaɗan sai dai jifa jifa awa ne mutum ka je nono kaɗai da kasa to wannan abincin muwahidi ilimin mai kaɗaita Allah to yadda kasan nono ba nono wannan wanda kake kallon shi a kwarya ba yadda aka yi aka Allah ta'ala ya halicci nono sana aka fitar da yadda Allah ya halicci nono madarar da halittar ta tsakanin janan ɓanna zanen ɓanna haka nan aƙidar da take da haka aƙidar alusunna ba ta damuwa da wazi kawai sai da ka zauna babu wadatacciyar da zai ce yanzu Allah sun san shi kuna da sanin sa maganan harkar tauhidi tana da girma domin babu ilimin da ke da wahala yake da abin nan kuma ya zama dole irin ilimin akida ilimin akida domin akida ta bakin kalma ta ta shi gindin kalma ta sunan Allah guda da daga inda misali al mutum ya zama yayi imani Allah na jin fa Allahu sami wannan ta shi da shi Duk da yadda mutum ya bar ƙarya a duniya ya zama komai al'ummar da ta daina karya a tsakanin ta gama komai domin karya za ta hana cin amana za ta hana yaudara eh, gaskiya ke kenan ko barin karya ta riga ta gyara mutane a duniya in ma ba za ka iya barin komai ba to ka tofa karya a gaba ka bari ka cikin daga karya ka fara daga wuni ka yi wa kanka alkawari sai ka yi awa ashirin da hudu ka kai karya ba da yanzu an yi magana ƙarya ƙarya kai ba ka tsakiyar da kanka daga makarya kuma kana cikin ko dan ba ka yi ƙarya sai nan ka makare dabba kada ka makare to sai da kanan wannan aqida tana da wahala a isa aqida da irin kwatan kwatin tashbihi inda ta fullo don haka tsakanin qur'ani da sunan manzon Allah wannan sai an kalli da wannan zama mai kashi wal muwahhidu الثوب والقلب والبدن يخرج شرابه من أين؟ من بين صرف ودم لبنا خالصا فائدا للشاربين da ai za ga ai mutumin duk aƙida ta shige shi shi ya ike zai aikata komai in ka taɓa Allah bai jin da yin kusa ba oh, bai lissafi in ji za ka ba kwanna ko za ku ba ta shi ko kai waye baban shi ne ɗan shi ne matan shi ne ɗan gari ne ɗan anguwa ne sarkin su ne me ɗan su ne in ji ku za ka ba Allah ko za ku kwata ta har za ka taɓa Allah ko za ku yi ta wannan kenan yanzu muna da haka misali guda ɗaya kuma je na biyu to eh eh ite eh al-mushabbihu eh sai aka akwatan kwatin irin hannun shi shi ne mushabbihu in yake bayan ya tabbatar da Allah yana da hannu to sai ya kara ya ce ga kwatanta irin hannun Allah in an ce ya tsan Allah sai ya kwatanta irin ne shine mushabbihi la'alla shi da dai abin da zamu ci anan ba mu da su a Najeriya sosai mu akwai babu yawa in ba na jin ne kai da kai yana ta ka taba jin wani mutum yana wa'azi na cewa Allah na da kafa irin kafarsa baka taba yi ba da da ba mu da su sosai ko akwai su Allah ma ka dauka mana su hmm. wannan ilimi akai can ba mu da su to amma dai wannan shine misalin sa sai dai mu agalabiya mun fi mu'affalai ko mu'affalai ko kan su ne duk da a cikin jama'a mu yan tafiri المثال الثاني شجرة المعطل إتاتير معطلي مغرفة على شفا جروف حارب لقري و إتاتيرك يا دفع تاني أكن جاقة مفاتاوة مرزوة شفا جروف أكن جاقة كنا جاقة رامي Hari mai fadawa mai fadawa ko mai Ayi eh? eh, eh? ayyuhuma a zakarewa ko fadawa ko fadawa idan misalin kana kallon ruwa inda ake cin garuruwa ko za ka ga bishiya ta tauyi ta fada ciki ko wani wannan na wuce sai ka zuga birnin shi ma ya kawari gigigigi ya faɗa da motoci da menene a ciki in kana to wannan bishiyar mai korewa a bakin irin wannan gaɓar ta ce jefe mai faɗawa wanda kun yawa a faɗawa shi ne bishiyar mai korewa a ya dafa shukansa ne a kan gaɓa mai faɗa a gaɓan rami jiro harin mai fadawa ai shi ne ƙarshen ayan ke kwan hara da fi na jahannama abin da zai ana wa mushabbihi ala mu'aqqili su ga wuta mutuwarsa ina mutuwa ya fada cikin wannan jahannama wasu taratul mushabbihi ainihin kitchen mai kamantawa shi kuwa jama'a ce iliminsa karantarwarsa التي تف من فوق الأرض ما لها من قرار كل مثل شجرة خبيثة أه؟ كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إذ تف من فوق الأرض ما لها من قرار شيء قطان قطين إلمي يعني شيء إتن da من mai shabbahawa kaman kwatankwacin ainihin mummunan karshen dara ne a kabisa ejitastar wanda aka cire ta min fauƙil arzi malaha min karar in kafin misalin a ce maka juma ko kabewa sun zama waɗannan masu kyau ne guna guna ita ma an tsaro ga shi duk da san Allah ne za a dasa ta amma in ta haɗu ka jirgin yi ta yaro idan ka ce za ka dinga gutsurawa za ka daɗe idan ka bi ka bi ka bi ka samu jirgin in ka tule da ka ɗaura zai to haka nan ilimin musabbihi da koyarwar musabbihi kamar wannan mummunan itaciya ce wanda a ainihin Allah ya ambace ta alkurani kawai in an je fuje ta gasar da gasar nan ba su da amfani guna ce a ci ne ya'ya su ke kashe ina ma gona mu babu guna da sai a ce irin wannan satin da na ga karatun yin ko gunan kawai na ajiye a nan to sai daga su gaya a ba amma dai in kasan san in kasan kabewa kaduwa za ta yawa ta kewaye bayan gida ta ila ba karshe jinjin suna tana cikin gida eh? kamar mu zama ce ji yar kalam awa a waje ne ko ne a rafi saboda dama yanzu eh, nake tunawa za a shuka ta cikin gida idan ta girma sai a huda nan sai a zuwa ta sai a fitar da sai a datta ta dan yi jinyar ta ɗan ƙoƙarin jini haka da sauransu har shekara da gana watsa da ta kafin a yi ta cika bayan gidan dukkan da mafi da faɗin ka bayan gida baka faɗi gindin ba amma da za ka faɗi wata cikin gida ka tuɗe gindin eh? hawa zai dai ka gatan waje na gaba ɗaya ya yi kafa ba da hannun karari ba su da tushe wannan shine kwatankwacin ainihin ilimin mai tashbihi musabbihi ما hakimar rukushe ne الجفاف من فوق الأرض ما لها من قراري كيف كذا وتتجسر أو يا ذاك علم وإن مسبي يزد آيوي يقع حديثي يقع في أبن بكاء فيه هم بكباه جاءته وشجرة الموحدين أما إذا كان موحدين ka matsalo kalimatin tayyibatin ku wa kalimatin tayyiba ka matsalo shajarati tayyiba asluha sabitu tushen ta yayi kafa ka taba hakuri zino amma ka taba hakon murushi yana kusa kusa ko kusa kusa murushi ayo wannan sai kai gumi eh eh ba isa ne ke fara muro ce bubusi ana masa wayo ana masa wayo sai a fara kafa ya tsora su a kai in ya tsiro bai nisa sai a haƙe shi kusa kusa yi kafa don zai ka iya kwakwafashin haƙa rijiya haka za ka shafa kai ta yin kafa kai ta yin kafa an da ɗaya shi da lokaci can za ka je ka samu ka fara ganin ɗan zamɓotu zamɓotun ka ci gaba da haƙula sai ka je ɗan kafa ka ko shi da to haka kwatankwacin kalmar la ilaha illallah ke haka ilimin ya yake yadda kafin muruci to amma annabi ya siffata kafa da dibino to amma ya kusan irin tsarin su daya kwanan kalli dibino kafa ike yi sai ya kama ba da kafa kafa ba kamar mangoro ba ba kamar ba sai sama sama ake idan ka bi kafa fadai kafar fadai sai ka wanda ya kafa bi ya faɗi amma dibino sai wata na kafa take shi ne asluhan sabitu ya yi kafa ya tabbata wa far'uha fi samai alaihi sana fatan sama wannan shine kusan kusin muwahidi ita ce muwahidi shine ilimin sa tabbatacce ne illa dai suna kafin ka kafa za ka sha wahala amma idan ta kafa ba ya kadaita mutumin duk da aka ce ya kama addinin musulunci ya sha ilimin aƙida kafin ka raba shi da shi na farko kuɗi ba su raba shi da da shafi musulmi ba musulmi da ake ba a mai ake da da mata to ku dama manyan wannan zamanin kenan goma ka zamanin nan mata kuɗi kuma wuce yana duka duniya kuma an ce kuɗi su ne duniya إيش فتاوي بعقيدة تقدودي والنبي يوسف دنيشا إيش إذا فشوا بدوا الغني أكتر أكتر ما تيجي وأنا ذاك من ذنب وما في دين أكتر ما في ما في دين وجمال حتى كافر كتير لو أكره نفسي يا أني أخاف الله رب العالمين أكتر دين جاء الكامل شيء har ma aka kai magana ta bayyana aka je aka je aka shari'a aka ce shi ne da gaskiya ita ce ba ta da gaskiya maimakon a raba sosai mijin ita yi haƙuri ka dinga kwana a ɗaki in dinga kwana a ɗaki sai aka ba kai inda ba ya da kai ci gaba da kwana da ita ba komai da haƙuri ka je rabu da ita ba ya ce. Shi ne koma ya fara da Allah. ka da roƙon Allah Allah ya kai shi kurkuku saboda ya kare kansa daga kaɗi zina kada ya karya haƙi da ya mace ya zaman kurkuku shekaru wanda zai da su shekarar kuma abin da ya ɗauko ya aiki ga falon ɗan kurkuku ya ɗan zane ya ce yana neman a tuna da shi shi wannan haka za ki sa wancan ne ya manta su bai bir afiri a kurkuku amma a ce da sama sama mako ba saboda mai ta kama kasa amma mai aƙida sama sama yanzu za ka ji an yabo kunya yanzu nan ne koyarwa za ka ji aka kawo kunya yanzu nan zai ɓata malamai yanzu nan zai ɓata saboda ba a aƙida ba a aƙida amma mu wahidu wanda ake da ta kafa na asalin hausa bisu wata ƙorafi sama tuti ukulaha kula hiri tana bayar da amfanin ta a koyaushe a kullum bi idin rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kai misali ne a fita ku kaga mawakili na tsakiya wancan ginin sa shuka fa ala shafa jirafin hari wancan kuma shukar sa sama sama kake ijisa sannan fauke al'adai amma shi kuwa musulmi ba mai aƙida mawakili a aslu hauka bitun wa far'uha fi sama'i ورنا kenan إيش karɓo من misalin المثال الثالث شجرة شجرة معطلي يا يزيد منظر كده معطلي يا موطنشي شجرة البقوم إيش البقوم إن بقى تقول القطع فشيء البقوم كده إلى فأما مني هذا غصو الشياطين ها؟ طلقها طلقها كانها رؤوس الشياطين كذا باع بود في كما دشي في الدكينيا كن رؤوس الشياطين كاونا مثل زي ايه جدا لا لا كمان مثل زي يسوط على كي بجالي بعيدات دغني دبابنا اكو كتير دغني لا دفني آه، آه، ابونا تينيا ثم هذا ثم هذا كمان مثل زي يسوط على كي duk wanda yake duniya in dai ba da makari a kusa ba to ko zai tafi lafiya ko ko zai wahala tana da makari zai kuma mamaki duniya ta yi kama da aikin rana saboda wancan da sarkin ya ba ma ba yanzu da zai tambaye kalamin duniya ta ba da ya wajen ka tambaye shi na kimiyya dai Allah ya kiyaye wani ije a yawace yawacen kunan na gona wani idan ta ce bari samu ya ga wani bin da zubu mai kyau wanda mara na san na san neman bin da zubu bai iya kan gona sa to ya ga wani bin da zubu mai kyau bari samu da bin da zubu bai ba idan ka shiga ido yanzu ba ka ɓata ido idon sa ko saniya ko idon ne tinya eh yanzu na zai makance eh tinya me yayi wannan suke kiyon eh, eh, na manta so da kowa yanzu zan faɗi na manta a ah, tinya eh nurahi nurahi fa nurahi eh ne nurahi ga shi an bada idan baka bar tinya ba to nurahi wanda ma sun yango don ka tafi kana neman wanda ya san wanda ka nemi wanda ya san tinya to haka to itaciyan mu'afiri dalan kisa take abin da zaƙon ce wanda hulu wasu salimatu la ta bara'uha ainihin bakon korola ke yi eh, bai iya haɗe ta ni ba san wata dabba ma duniya mai cincinya ba ko ko dai ban sani eh dabba mai cincinya to takan da ganye eh? yan ƙanana yi eh? a ruwan kamar za a magana ko mai magani a muna magani da ruwan Eh? maganin da ruwa duk duk musibar kaska kana ɗiga masa ba su amma ba da zafi kasan kaska kama kara akwai wacce ta ƙasa musamma za ka yi ce ka amma akwai wacce kuke matsiya ta tashi suke gefe gefe ma ya kumbura in ka kama dingin sa ta ya yi eh? ai an faɗa da su ta da ya zai ya da ƙarfin siyasa to wannan sai da kai galiba ne wa in ma a cinna mata wuta to za ka mutu wa in ma a ɗiga mata wannan tinya ana ɗiga mata tinya tana mutuwa ɗaya abubuwa da zafi to za ka rike ai eh, za ka fa abin amma tana warkewa kai dai lokacin sawon kan sai dai sa ya ɗau sai ya ɗau na ƙasa saka warke ta kai komai la tablauha wa shajaratul mashabbihi shi ko ishin mai kamantawa shajaratul hanbala wato ishin na kwartowa ne toguna النفوس المستقيمة لا تتبعها a duk rayuka mai karɓo kai ba sa iya haɗiyarsa ta me yake da rabina ba sa cewa duma me ya suke ce masa ba duma rafi da ba duma rafi da ba duma rafi bai da yawan da yaya eh? ban sani ba ne da su suke ce masa dai buna wa shajaratul muwahhidi uba su ko isin muwahhidi suna fa uba عند النبي عبد العباري توضع شجرة في الجنة يسير الراكب مقفين عين فيها عتكي في ظلها مئة عام لا يقطع شكرا قريبا توقع زي انك عرادة شريجيك بشي اشياء جدا عن جدا دقا بندر تنقيم مدى بشير ko kai gadar da bikiyar sai ka shekara ɗari ba ka fita inuwa ba ka ta rana na ai da an huta me za a yi da yake da babban yake inuwa ce ka dubi da yadda inuwa take da zaɗi duk ga dubi inuwa mangoro ko inuwa tsorowa in rana ta yi rana a cikin za ka je wani daɗi to wannan za a tafi a tafi a tafi a shekara ana tafiya ba ta ƙare ba a daɗa wata shekarar eh, sai an shekara ɗari shi ma ba ƙare ba mu balaga ne Allah kawai ya san faɗi ne ma maka duniya ka ai ba shekara ɗari ake sai bango tun da ko wanda bai shekara ɗari ba ya kara ɗari duniya ba wasu ma ka wanda ba su kai shekara ɗari ba suka kara ɗari duniya na ai da yawa wani ta fi duniya nan ta fi duniya nan ta kuma fi shirin mutum ɗaya ta aljanna hina ruwan gamjin aljanna aljanna da aljanna da tsada aljanna na da kima idan aka ce duniya ba ta rago ba ballanta ne kuma lahira tunda duniya mushe ce idan ka durkuce da halin kasa da fare-fare da doke-doke za ka kai kan mushe inda rago a yanko to amma wannan lahira ita kanta aljannan mai laifi sai an tsaya dole ne kada yanzu mai neman duniya yanzu wanda zai shiga siyasan nan ta dubu na kuke cewa ashirin da ne wanda zai shiga neman wannan mushen karen da zai nemi wannan mushen ko karyar da za su nemi wannan mushen to tun daga yanzu ta fara tanadi. kuma tsaye wajen alaiha kilabu jifa mustahila Allah ya ce la Hamba wannan ba ko wanda ka rubuta da tsakiyar nan gushe to daga yanzu ba bacci a sai maza su taimake shi mata su taimake shi rukakkun malamai su taimake shi wane ne dan waye su taimake shi a haka wani gama dangansa ba zai samu ba to ya aljanna a rayuwarsa duka ya bayar kudinsa duka ya bayar a ƙidarsa duka ya bayar menene ɗinsa duka ya bayar na neman ya samo wannan mushin to ka ko aljanna ai malam bayi da za ka samu aljanna sai ka ba da ka gaba ɗayanta da abin da ka mallaka gaba ɗayansa shi ne za ka samu aljanna wai kana son ka kwatanta aljanna ka kwatanta yan duniya nan da suke neman duniya su sa kuɗi su sa ne su sa wane ne to wannan in ana neman lahira sai an yaka domin da bishiya kawai a lahira ice ne na mumini a lahira ba a shekarar ɗari ba tsallake ba ita wata aljanna da aka yi magana annabi ta ce fiha mala ainu ra'at wala ibnun sami'at

Allah ka ba mu aljannan nan tun da ka ce can bufin dare lafai a su don haka nan za mu shiga ta ƙarƙashin raja, mu ci gaba da nemanta amma fa da aiki tukuru to saboda kanan kaga ko akwai bambanci tsakanin ikin zakko da ikin guna da kuma wannan abubuwa شجرة الطوبة المثل الرابع ما لا يقوم اه اه أتلع آه. هو أنت لا أنا أنت أبير أنت لا أساسا ما في الصافي مو مطورة المعطل شو ولا المعطل ابا عد أنجحوا ayatul harfi wal bardi shi ya tsana da zuciyarsa ne don kare zafi da kare sanyi ainihin abin gidansa da zuciyarsa a adda kalba don haka labaitul an kaboti wannan ainihin gida nashi kamar gidan gizo-gizo wal mushabbihu قد خطف عقله وجد المجنون معي وند عالج عن سعاف هذا الانسان فهو يتجلجل خصوصي لا خصوصي عن رضا لكي كما اسم قولي ربا ورجة تعرض تاي كفا يتجلجل في الارض في ارض التشبيه الى الدهموت الضوء تكون ريجيا وقلب ரீதி ஆகுது ரீதி மொத்த ரீதியா செய்யுண்டாக்கி நடக்காம உண்டாக்கி நடக்க வாழ்க்கை وقلب الموحد ذوك يا الموحد يطوف حول العرش ناظرا الى الحي الذي لا يرى فبدونهم من اولا اما يا كي مرتبا كانك كانه يراه ya riga zuciyar Allah ya yarda da ita hatta zai ta yi sujada duniyar nan bai ganin komai in yana hulɗa da mutane yana hulɗa da su da baki ne amma hankalin na ga Allah za ku zo da shi ina kwana ya ce ma lafiya ya yara suna lafiya kai ma ya naka yaran amma shi na wurin Allah suna nan sa da za ka bashi yi magana da kafa sun zai ce maka Allah mai yi ku ya aka yi aka yi kaza masallacin mu kaza yau addinin musulunci kaza yau kaza tsakanin mu da ramadana taura kwana goma ko kwana tara yanzu in nan yanzu ka gani mun gama tarawihi mun gama tarawihi ko da saura ta kai ai ba a canji ba eh lahiwa yanzu aka fara yanzu aka fara jikawa kuka ba a fara tara biyu ba za an fara a ainihin buɗa baki wajen sha ɗaya an gama buɗa baki sai da ya ci abincin dare wannan shi ne abin da ke gaban ka shi ko yanzu wancan kuwa ɗan duniya wanda ke tana rigar da zai sa ranar sallar mata yan duniya ba ta rayu da yansu ba wanda za a cin da za a samu kwai bana ko kuma bana ba za a samu kwai ba da za a soya ana ta tunani ina za a samu jelon kunu ce ne ya kai kusan kunu da wata ramadana ne ya kai ku da kai ku da wata ramadana wata kibada ai zai shayi. sha'i ma tsada ne zai ne kamata zai tsada amma ku mun tafi ku sha kayan ku manja da manja na ku ta kayan ku wata ne na ibada za a zage a tashi a karanta alkur'ani a yi sujada a yi rukuru in Allah ya kasa dabbure a yi kuka sai dai watan da da yi yaman ma'adudan ayyamun ma'aduda sun an kare kawai a da yanzu yanzu fara magana nan wucewa za su zo na nan wannan kullum shi yana nan tunanin sa al'arshi me za a samu yanzu in na mutu rai na sa kai a wuce dai taurin Allah al'arshi in makwataci Allah to yanzu in da bangon makwataci Allah ba na fata fi ƙarƙashin mutane ta haka ya kwana ya tashi wani shi ne tunanin sa نادرة إلى الحي الذي لا يموت النقل الخامس مصباح المعطل في كلا المعطل قد عطفت عليه هوية التعطيل إذ كان تعطيل تابشك فطفئ وما أنار يا مطبع هكذا ومصباح المشبه fitilan musabbihi kada garakat fatilatuhu laganin ya fara ina ma kana da ka taɓa yin fitila kwai in laganin nan ya fara aiki ne ko ka yi fitilan a ci ban eh? wani zai in fitilan fasa maka kan shi kenan ya fada labaran ka je ka ɗauko shi kasa da sai ka zauna dogon lokaci da ake jira eh? na rufe ya yawa yi tun na rufe na katar da wajen ko amma fitilan kwai a ce ka fi so karatun da za ka yi ko fitilan ta fata ka je wajen kwarawa ta so ta laifin ciki ka daɗa ka saba ka je ba mai ke lagwani ya sai ka ka ka zo ka fashe abu ka fashe ka yi ne ƙarshen ta iya shiga ka ka yanke bakin babu ka ɗaki ka fita jaguna sun eh? ka duka da ala da Allah kan baka yasa idan mushkila ta kwaɗe maka sai ka buga ɗaki goma wani tafi ma tsaki saboda matsayi da zai kana fahimta ka da yana alaika sai ka ajiye ni shi subhanallah ka dawo ka zauna kuma kana neman fitina to wannan mushabbihi kenan fitilar mushabbihi fi aqariyan to eh, duk iri ɗaya ne shi ma in ya suka rai wani ma shi ma kana ganin sa shi ma ya suka rai to ai inda mazajiyar da bai da alaka tun da bai da alaka da haske wannan fitilan dai shi ne daidai to da haske ne a dagar fatila fi akar tashbihi man tashbihi wala ta tajisu min hudan wa ومصباح الموحد في كلا موحدي قال آه يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يريب ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يوقد إذا كتلا موحدي أنا قنوك من daga man wata ita itaciya mai albarka wato zaito ita wannan itaciya ba ta gabacin duniya ba ce ba ba ta yammacin duniya ba ba ta gabacin duniya ba ne ba ba ta turawan gabas can ba ne ba can ruwa rushiyawa ba ta kafashin yamma ne ba ingilawa da faransawa sai ta tsakiyar take tsakiyar duniya take nan take tsira ya kada zai tuha ya zai'u man kawai ya kusa ya haska in ka kalli kyan man za ka kamar zai ba da haske shi kadai kafin a yi fitilar da shi walau lam tamsa sunawa to haka nan haske akan haske Allah na ba da hasken nan ga wanda ya ga dama haka huwal muwakili kafin kwakwai bambancin fitilun nan fitila ta farko misbahul mu'assili iska ta bushe shi fitila na biyu na mushabbihi lajamin ya fada fitila ta uku kuwa ta muwashidi man kadai ma ya isa ya haka المثل السادس مثالي نشدة قلب المعطل متعلق بالعدم فهو آكر العقيل زوجير معطل تنا سيد بابو كل زوجيا معطل تنا سيد بابو وبنجد دوايا خلاص بايا كفر باشي أجبا باشي أبايا باشي أداما باشي أهبو باشي أتكي باشي أوجي ina ka kama babu wannan ba abin da za ka kawo sabi da shi faruwa ana kawo lahatsiri babu shi ne mafi kaskanci a kaskantattu ba ne wa kalbal mushabbihi zuciyar mushabbihi kuwa a bidar sanani tana bautan gunki ne allazi kasan nau'ika wanda an faffaka shi duk taswiri والتقاليد me yi kafin da mushabbihi ba ina ce fiskar Allah irin tashi ba fiskar da aka kamanta ta ita gunki ce ta kafa ta irin kafa shi kaga ai gunki ce wata shi Allah fa zafura yana kallon fa dan haka shi mushabbihi gunki ke bauta ba Allah ba wal wancan yana bautar babu wani wannan yana bautar gumkin da ya surarta to shi kuma wahi lifa yana bauta Allah wal muwahhidu qalbuhu muta'abbidun liman laysa kamithlihi shay'un yana bautan zuciyarsa na rataye da wanda bai da misali hakan ce buwa da gara misali mai tunani ya aka nuna da ayatihi ولا يتفكرون في معية ذاته ولكن حقيقة ذاته فإنك بسهلا ذهب موحده ينا رعزوك يتنا راقيد أبو النبي بن سالي أبريش وهو السميع إلا من ذيني أظنكم موحده بيك يا كنت بيعافن دك أبيت أبا القري بيت أمانة موحده in dai kai musulmi ne mu wasiri to ba ka abinda za ka bari a farko in kana da aqidan imani akwai Allah yana ji to za ka daina kariya mataki na farko wanda ya dace a ce mu fara gwadawa kai kaɗai ka ɗaukawa kai awa ashirin da hudu ba kai ba ta ce ka ɗaya daga nan ka haɗa sati ko yaro ba kai masa ƙarya ba satin ne ka fara ya sutale ka fara ya sutale ka farki da ƙarshen ta ko a waya sai kai ƙarya ka kana kallon mutum da ke wurin ce da Allah ma nuna masallacin nan kai ke eh to ban tabbatar ba mutum ya yi aka tambaye ka abu na zai wani masallaci ka ce eh ban tabbatar ba sai da ba ka samun da ake neman shi da shi ba kuma gashi kana kallon shi a dole ka ce ina nan gashi na ina maji na ina kallo na ina jin ka in ba shi ne kyau gashi na rike min shi idan ka ce sarrafa masa asiri to kai karya ka faɗi akwai matsala kai zan ji tsoron zan ji tsoron kan ba Allah gashi na ina jin ka yana kallon ka dama can waya abu da ita abu su sirba na nan na masallaci ke ina nan yana ma kallo na kuma yana ma ji magana da nake gaya baka ce to ka ce masa na zuwa ce to kai ka je na zuwa to ne ni da riga na fari ana fita eh eh ai ba wani kawai ka fito fiye da yanzu kai mai fara ke neman nan ban shi kai waye tukuna kai kwanta ku yi ta tsari kai waye da kai kake neman nan ban shi me alaka ku ya za ka kudi mai kudi ya za ka gami wannan tambaya ka raina hankali na masu kashe wayar ka ga kunyi fata fata amma ba wani ka zama sa kaina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to ga ina Shi ne. to dai wannan kam yanzu ke na ku ce min barin na zai yi Eh? to yan eh, dole ne kuma wannan din dole mu tsako wannan magana ka mu buga misali in ko ba haka ba ni na san ƙarya ba ce kai ma ka san ƙarya ba ce duk yaran na san ƙarya ba ce ina an da mu wata dole ne mu nema wa kanmu mafita kafin mu je lahira domin da a sami ulun gaskiya ne ka ga duk eh? in da aka tasar masa da za ka faɗi ba ce duk don aka tambayi ni na masallaci ba ka zo ka duba ni yaron ka ne ku hau ne da faɗa ka kashe waya kaga shi ma ya sa akwai magana yayi ta sai tawo sai dai a bata akan haka to sai ka duba ka ga za ka auna tsakanin ka da shi wa ka sai zaɓa ku bata da shi za ku bata ko da wancan kagar da daɗe ta nan kaɗai wannan ɗan zirin waya tana nema ta zama tsiya eh? ta wannan ɗan zirin kaɗai tana nema ta zama tsiya ana cewa ta zama ma duk da mutum ya so ya daina ƙarya tabbas ba maganan kai wayo duk bai taso ba wanda da ba ka da zama mai taɓuwa ba haram ba ce ba amma muskilan da ke ciki ne domin da Allah na ji dole in zaka so kai gaskiya wa huwa sai da kanan muwahidi yana bautan wanda ba shi da kwaki. amma kwa mai ji ne albasiru mai gani yana kallon ka cikin masallacin nan yana kallon ka ga titin zuwa gidanku yana kallon ka an ka daga kan da cikin daji nan yanzu yana kallon kan ka buɗe kofar wani ana magana an rasa ba an rasa ba Allah ya san wanda ya dauka kuma ba ta kawo shi gobe jama to kaga a wannan muwahhidi ya fi daɗin zama mutane da za su zama muwahhidi da duniya ta gyaro kuma duniya da za ta gyaro ba ko mu tsaya duniya ta yi mana faɗi harkokin mu a yau ba za su yi kyau ba sai mun zama mu wakilai mu bar duniya kafin sai zai da wasu da tarbiyyar su ya zama ji da namu al-matsal sabi'u misali na bakwai na bakwai yanzu dai kan daidai na yi nuqudul mu'assili kudin mu'assili kulluha zuyu duka zabu ne fala ta rudu alaina ba ta karɓa a wurin mu sunna ba za mu karɓa ba wa bida'atul mushabbihi ainihin kaddarori dilar mushabbihi kafidatun faɗaɗɗiya ce ba a saye kala tun faƙula dai ba ta karɓa a wurin mu wa tijaratul muwahhidi amma kayan faɗaɗin muwahhidi yunada alaiha yawmal arabi ala ru'usul ashhadi za a kira kayan da a ainihin muwahhidi za a kira gaban jama'a gobe kiyama hadhihi bida bida'atun naruddat ilaina wannan wancan wancan bida bida'atun wanda haka za a kira amma bida'atun na ayyaran sa ne ko wancan a ayan bida'atukum ha ha haka kake ko eh, bida atuna oh haka yake in gida ne ke faɗi eh kwarai kuwa hadhihi bida'atuna ruddat ilayna da kuɗin mu an dawo mana da su an ba kaya kyauta riba akan riba shi shine kasuwancin muwahiri ko musbiti riba sai akan riba ma'ana fa rayuwar muwahiri duk inda ya sa riba sai akan riba amma na mu'akkili duka kuɗinsa biyu مشبه بدعة كافدة موحد هذه بدعتنا ردت إلينا المثل الثامن مؤطل كنافخ الكيل شي مؤطل كمان ميهورة كده زجيني نافخ الخير ميهورة زجا زجين ده أكل كده فو فو فو فو أه؟ imma an yi harika siya maka inda ka je inda ake kira ana horawa cikin kiyan nan ya ɗauki wuta ga yana tararraku zai wahala ka zauna inda ake kira wani abu mai kwanawa kaya ba rumfar mai kira wa imma an da min hurihan khabisa ko kuma a ƙona wani abu ka je wani wal mushabbihu shi ko mushabbihi kaba'il khamri mushabbihi kawai ne ko da biya ne imma an yuskiraka domin ai bugar da kai ina jin warinta ma kaɗai kan bugar da mutum ko ko kuma a mai tsezawa mutum wa imma an yi ta ɓata ma jiki ita na da wal wahid kuwa kaba'il miski kamar mai zai da turare ne shi ne wani mai turare ya fami mutane jai ya ke mu ya ba mu yanzu ma da ya tashi sanin wurin alwala ya ba mu wanda yake wani bawan mu ne ya sai da turare ko a na nan ce ya yi jirgi zai rika yadda mu dole ya rako ce sannan ku yi gaisuwa yi gaisuwa ce to a yi haƙuri ga wannan ya fito da kwalma na fesa na fesa na fesa na ce yaro na fesa ya fesa ya fesa na ce na dubu na hoto ya raki ba ya fesa ya fesa ce to ne ka Allah ya bada kaso na su goma sallaci kada inda mai kira na ba za mu samu komai ba na san da riga ta mai ya duk aiki to haka to kaga shi ne wahidi kai mai sai da turare ne kabayil miski imma an yi riyata wa imma zai dan ɗaiba ma suna da karanci wa imma an yi bi'ata ko kuma kafaya a zuba a kwai maka gano ka tafi da shi gida wa imma an ta ji da min hora ya kan tsayi masa ba da dama ainihin ya shigo cikin ka ya kan horar yana buɗe turaren na ba dama tattare ƙanshin yake to ba za ka ji ƙanshin ba sai ko ba ka ba ni ba na ji ƙanshin na kuma shaƙa to haka a zama da mawahidi duk wanda ya zauna da shi sai ya amfana wa imma ka amfana da yawa tare da shi ko kuma ka amfana tsaka-tsaki ko ƙaƙa ko bai yadda ba sai ka amfana daga gare shi المثل التافئ مثالي نترى هو أنا بيجي القرآن أربعين آه، القرآن وانا جنب بنت نامنا المؤصل كذا تخلف عن سفينة النجاة يا إلك جريجين إلا أو أبو جان كان يبقى جريجين يا تاشي عايزة إلو kenan da wanda ya taba zuwa jirgi yana sauri yana sauka an ebo shi a mota ku ana ajewa yana fita mota ko kallon ta bai bai da zace ayya alaji ya tashi sai ka jira na tara sai kuma kana da alkawari takwas kamar ka ifi kafuki shi ka kada wani ka ɗauka furi mota kuma tsoron da sa ka karki hawa mota a ina nan kada tsoron tsautsayin ko ta zuke ta ce kila ma tsautsayin ne idan ya jirgin ya tashi jira mu motan ka faɗa hannu ka zauna kuma kana kallon da bukatan ka takwas kuma jirgi gashi can mu'attili kenan تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان ambaliyar ruwa ya same shi wal mushabbihu abin kasarar bihi fil lujjati shi ko mushabbihi sai da ishi ga tantiki ka sai da imani da ayoyin Allah sai shiga ciki da ya fata su ya shiga tsakiyar ruwa jirgin sa ya fashe ya buɗe fa huwa baraka bil yana kallo da yin cikin ya idon sa da idon sa zai zai alaka والمواحد قد ركب سفينة نوح شوف يرجع عاوز يجي من الهيلة وقد تاب للرجام أين هين من ليه كده فونا كماندا بيجي أنا في الطاوة عند الرجام ليه دفاتي أكي غنى مختفى تاول هنا تبلا الجانية طيب، في الخوف من إني ماني أتكي مختفى التفكير في الرجام شيني هي بفت أواه اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ما دقوا هاو سكن لكن من الله غير رحمة مي دين اي تفير ان الله ذا اتي سنتر ايا ان ربي لغفور رحيم المثل العاشر مثالي هجوما manhalul mu'attali rijiyar mu'attali asalin manhalu wurin ruwa ne rijiyar mu'attali kasarabin da ke atin ya sabu hudun anuma kamar kawalwai ya ne mai jin kishi yana tsamma ruwa ne a rijiyar sa hatta idan ja aho har sai ya je wa rijiyar nan lam ya ji shay'an ya tarar da ba komai shine ta kawalwai ya babu ne قوله فليس بشيء فرجع خاطئا حسيرا يداه أتعيق ومشرب المشبه فا أبنس المشبه مما إن قد تغير طعمه رواني دان أنا سيبرقشي ولون خدرين فوريهه بالنجافة بنجافة تغييرا بماذا لم يكن wa masarabul muwahhidu abun san mai kaɗai ta Allah min ka'atin kana mizajuha kafura hanyar daga wani kofi ne wata giya ce wanda abun da aka haɗa ta da shi ko ana ce maka taku mahaɗin ba daga nan daga wani wuri ake oran shi mahaɗin da ake dama ainihin wannan giyan wasili mizajuha kafur mahaɗin ana ce masa kafur ba kafur ba ɗan koli ba da za ɗaukar kafur ce wannan kafur ɗin da ba shi ne ba amma dai ko kafur na duniya yana da kyan gani ailan shi kafuru ɗin suna ne wani idon ruwa ne ya sharabu biha ibadullahi wanda bayin Allah na musamman da suka shan ruwa a wurin ya fajero na hata fajera suna buɗe shi buɗewa yadda suke so saboda haka nan shi kenan wa'ina su ne misalai guda goma da ya ɓantaro daga misalai arba'in amma ya riga ya tuttula su a wani littafi kaga mai biyu ya su cika sai sai ya ce da ya gama littafin ya ce wa kada san mai kawa wannan waƙe na yi mata suna bi alkafi ya tu shafi ya tu fil intifari lilfirkatin najiyati cikakkiya wadatacciya mai warkarwa wadatacciya mai warkar da duk wata bid'a fil intifari wajen taimakawa kungiya mai tsira kungiyar muwahidai kungiyar ahlus sunnah wanda ya dace duk wani yaro duk wata yarinya kafin ta bar ban mamanta ta ke nuniya an riga an ba ta guzurin nuniya ko da za a yi mata aure yan ta ce ta gama haddar nuniya an an sa rana ta a bari zuwa ba saboda ba ta sa nuniyar ta ba da ya kamata a san an baka mai aƙida amma ba ta iya wannan ba ta yi da ta iya ba ta da aƙida ya je kare shi jiye da mujiya to shi ma haka shi ma kafin ya bar gaban mamansa ya haddace noniya makaranta zai je firamare ko sakandare da lajaniya ya gama haddar noniya ga abin da yake cancanta ma amma haka koya masa daga nan zai fara zuwa makaranta daga nan daga nan amma ka kuskura ka tafi makaranta cikin rigungumin akidodin nan za ka da duniya yana da wahala ka dawo da gidanka za dai ka dawo da jikinka na bakin fata amma zuciyarka karshe ta yahudu ce ko ta nasara ko ta musta'amiruna ko ta mission mubashiru ko ka dawo da ra'ayin wani mustashirki amma zai yi ka sa wannan sulke na nuniyar a ko'ina za ka iya shiga ka fita zagi da ka wanda ka samu ainihin abin nan tun da ba karatu ne ba ta dakin don uwa mai magana ke ma na ba yanzu ya kamata ba san wannan maganan ba gaskiya ne don ya kamata a ce wata kariya ce ta Allah kawai Allah ya kare mu amma ba a matsayin muna da dalilai ba mutanen nan amma wannan ɗan talike ya yi magana sai an zo cikin garasun tukuna littafin ya ce sunan shi eh an jira sai shekaran fitar da eh, yanzu kenan ko fara mu da safe sannan safe ka ga muna kilomita nawa muna kilomita uku kilomita uku ne muna kilomita na uku mu ma muna nan zuwa da magarabar وهذا حين الشروع يزو لوكتي هاي كوشي عفارة في المحاكمة ذا أجاء كيك آراء الله المستعان ذا أظن ينزو زمان شريعة الأكان وإنن قنجيوي موحدي شي كتير معطلة ذات الزو حصو ما ينصدق لي مسبعي ذات الزو su ma har da sunayensu za a zauna a gaban alkali a shari'a kama ya yi wani wani wasan kwaikwayo a kano jiya ko ya kaza na ana ta korota ta yayyayye da gwamnatin kano da gwamnatin waye da tsakanin malamai za a zauna a yi wani a yi wata shari'a sai aka ɗauke mutane hankalin dalin wannan tabbula ta buga ta ga ji aka gama shi sai ta je ta da ta wuce to wannan ta gaske inda za a yi aran gama da ta tafin duniya wannan ba na sama ne ba wannan ba na najeriya ne ba na duniya ne aka yi duniyan mulhidai da duniyan philosophers da duniyar mu'assalai da duniyar sufaye da duniyar kaza na aka zauna aka tsaya aka yi aran gama tsakanin wasu muwahidi ya fito cikin su duk ya taɓe su to wannan shi ne kotun wanda za mu shiga to dai Allah ya ganar da mu wannan tsakanin muhawara zama da za a yi akwai fa'idoji suke wallahu mustaan wa alaihi takulan wala haula wala quwwata illa billah wa huwa hasbi wa iyyahu as'al innahu qaribun mujib wannan daga ina ya faro shafi nawa wani abin da ke sau wa tsora a faɗi ya iya mun mukaddiman ta fara a a mukaddiman da wa ke magana ha a eh, to ba sai ka ce ka fallen ba yawwa shafi goma ko fallen ne goma yawwa tun da abin ya zai zama biyar kenan uku hudu biyar wannan duka muqaddiman ibn al-qayyim ne ko shi ne ya kwana nawa muka muna yi shi ma sai ya duba subhanallah ki duba kai ko ka faɗi daga baya eh ki rubuta da shi kaga karatu shi da aka yi a kan mukaddiman tukuna me zai faɗi a littafi ya ga mukaddima tukuna a mukaddiman ya samu shafi goma falle biyar yanzu ne za a fara karatu sai dai malamai kuma za su da sai ku tsaya mukaddiman nan ba ku gama gane ta ba amma ku haddace ta za a zo a yi muku sharhin ta ita kanta mukaddima mukaddiman ibn al-qayyim tana da bukatan sharhi ita kanta mukaddiman don haka nan za mu fara sharhinta rana ito da al'allama muhammadu bin sa'ad al-usaimin sharhin muqaddima zai zama mana wannan falle guda biyar muqaddimar ibn al-qayyim mutum ne to yanzu kaga za a ɗauko mana sharhin wannan muqaddima kafin a gama sharhin sannan mu shiga littafi kai wani yaro na nan gaban mamaki na gyara oh العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين